To assalamu alaikum masu saurari, barka mu sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. To kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da ya kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Bikin sha biyu ga Yuni don tuna zaɓa alif da ɗari tara da casa'in da uku zamanin janar Babangida da aka soke kuma ake cewa Abiola ya lashe zaben. Shugaban Buhari ya karrama marigayin da babban lambar shugabanni ta GCFR Muhammad Mai Dala'ilu ya ce tarihi ne mai kyau. Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, Baba ganin Kindi musulmi ne, da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zaɓe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan. Hudu dan Audu dan PDP ya ce a'a neman ƙuri'ar Yarbawa ne. Ana neman ƙuri'a ne saboda an gano akwai kurakure shi ne ake ta kama kame. Tsohon gwamnan Filato Joshua Dare ya samu ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari don samunsa da laifin almundahada amma yana iya ɗaukaka ƙara daga gidan yarin kuje. Ɗan sanda da ya ɓoye sunansa ya ce suna shan wuya don rashin allowance a dabci da ke yobe. Ka zanna da yunwa ai aikin bere yiwu ba ai. Biyo bayan sanar da ganin watan Shawwal da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar yi bayan Ramadan ya cika kwana 29 an gudanar da idin karamar sallah lafiya a Najeriya. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, to yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina da kuma Rabaran Juma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Yakubu Yahaya. To, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini shi yasa ake ce ma ma'abuta littafi kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa alkur'ani kira su ahlul kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annabi ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama bayahude sannan kuma ya aje ku a kasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiryar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballanta su haɗa faɗa wannan kenan na biyu addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da iyayensa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shi ne, ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna to abin da ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna to kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane wato su ba ba ma abota littafi bane a'a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum ne ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku akwai ka'idodin da ya tsara maku wanda za ku zauna tare ko kuma a'a ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yanda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne. Shi kuwa rabaran ɗan Juma Adamu cewa yi. To madalla kamar yadda nake bayani a baya cewa Allah ya ajiye mu a Najeriya a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin attaura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai ubangiji allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi fulani da sauran mu sani cewa mu halitta allah ne kuma allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi shi gaskiyarsa su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaren shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu mu sani Allah ne ya bashi ba karfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mutum na sau nawa ne ma kuma Allah da ya gaba lokacin ba ne bai ba shi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasar mu Najeriya da addu'a a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su na fata ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda dan juma'a da mu ekwa bishara hausa nan kano na gode haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya